Ya za a tattara kuɗaɗe domin kafa wani kamfani? Sai mutane sun tashi tsaye sun gama hannun jari. To hannun jari nan shi na muke bi kaka na za a yi a haɗa shi. In muka samu business plan nan ga hannun mu. Dan shi kaɗai ma a yi mana business plan ɗin mu biya business plan miliyan hamsin muka gaza muka zabura muka je wurin mu ta Afirka wadda nika gabanci daga can Senegal ta ɗauka. Senegal ko da zuwan su eh, gwamnatin su ya ɗauka ya biya miliyan hamsin. Yanzu injin can. can gada ni kai maka injin kinshina dakar an ka aza shi donc la première usine tana dakar la deuxième usine yanzu shi na muke kokowa a samu a azanan niger amma nigeria ta sa kawa don haka kinan kuna buƙatar wani taimako na gwamnati insha allahu in gwamnati bai kama ba don kamawa irin ta marigayi tanja muka su kowa ya ji ƙasar nan da aka tashi aka ce za a amshe muna violet de galmi eh, market din tanja ya yi tsaye sai da allah ya kama muna an ka samu yanzu bele da galmi na Nijar na. Ya za a kare tambarin wato albasar galmi. Amma na Nijar na aikin banza ba mu iya mu yi aiki da shi saboda an ce muna da mun sa albasan da ba ta kwarai ba a cikin buhu muka kawo wannan markaɗin muka sa ana amshe label da an amshe wannan label ɗin senegal a ba kenan kaga shi na muke taka tsantsan yanzu gwamnati sun kama an ce ga irin yadda ya kamata taka tsantsan da za a yi amma dole sai mun bi hanya mun hore manoma kenan biyan hanya a hore manoma sai malaman gona sun shiga wannan zance shi na yanzu kaga an kawo muna indication geographic shekaran jiya wannan indication geographic dai in gaya maka shekara wajen 20 muke bai da shi in Allah ya sa aka bi hanya yadda ya kamata mu da indication geographic sai mu ci ce Allah ubangiji sarki sarauta ya ba mu sa'a yalla albasa za ta yi ta kowa ya san viole de galmi kasan nijar ne kuma kowa ya san menene ake ce ma albasa viole de galmi saboda shi kamawa gwamnati kaɗai muke so da masu hannu da shuni kowa shi sa hannun shi da ministrorin da direktorin da kin nasu na gidan gona da sauransu wallahi sun ka yarda albasa na hita daga cikin buwar da take ciki don muna ganin abin na ta ci da baya shekaru wajen goma da suka wuce amma alhamdulillahi to mun gani ijen nan shekara wajen 20 muna biɗa shi sai shekaran jiya mun gode Allah ubangiji sarki sarauta ya sa a ci gaba da kula ma albasa.